وقلوبهم شتى ذلك بأن إسرائيل للاستيلاء عليه Allah ya yi wa annabi Musa alaihi salam umarni ya tafi da wani Isra'il ya kai su wannan kasa. Da ya yi masa alkawari za su shiga ka. Za su kori waɗancan mutane da ke wannan guri. Amma wakilai goma biyu daga kowace samu wakilai mutane goma sha biyu ya kunu kafilan ala qaumihi bil wafa'i minhum ala maqamir bi waɗannan wakilai mutane goma sha biyu suna wakiltan gidajen da Isra'ila goma sha biyu wakili shi a cikin annabi wanda shi zai zama al-kafir don haka za a samu dattijo mai hankali daga kowane gida a zaɓa mutum guda shi yake wakiltar su wannan shi ne abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ولقد أخذنا ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لنا حقيقة Allah ya rike alkawari na banu Isra'il. Idan aka ce al-mita da larabci ma'anarsa al-mu'ahada yarjejeniya. Allah madaukaki ya yi alkawari da banu Isra'ila wa ba'athna minhum eh, minhum bayatan raqiba muka aika mutane goma sha biyu daga cikin su ba'athna muka aika idan aka ce annabi ana ce al-arif wa huwa al-amin rahim akan zaɓi mutum guda daga cikin gari ko a zaɓi mutum guda daga yanki yankin ƙasa ko a zaɓi mutum guda daga ƙabila guda wannan mutum da aka zaba zai wakilci mutanen garin ko mutanen kasar ko zai wakilci wannan ƙabila. wanda shi ake kira annabi yana da asali da annabawan Allah shi ne abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana Allah a maimakon a ce za a yi wani abu wanda ya shafi jama'a duk mutanen su sai a samu wakilai saboda waɗannan wakilai suke da hankali waɗannan wakilai su suke da hankali su za su wakilci mutanen su wa qala Allah sai Allah madaukake ce waɗannan wakilai goma sha biyu inni ma'akum lallai ina tare da wato zan ba ku nasara Allah ya ce ma waɗannan wakilai zan ba ku nasara wato yana gaya banu Isra'ila sharadin sa la in akamtum salata wa atitum musakata. idan kun cika na alƙawari shine ku sai da sallah ku ba da zakka wa amantum bi rusuli ku yi imani da manzanni da zan rika aikowa wa azartumuhum ku karfafa mu idan an ce azartumuhum ana nufin nasartumuhum min aidil adu ku taimaka wa manzanni da zan aiko wa aqrabtumullah qarban hasana ku dan ta Allah shi gawa yanzu لو كفر عنكم سيئاتكم بل إذا كان كريمكم ليفكم زي يعافي ليفكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار kuma lalle zan shigar da ku gidajen aljanna waɗanda koramun ke gudana a ƙarshen su wannan alkawari ne idan kun cika na ku Allah madaukaki yake ni ina tare da ku kamar kafara ba'du zalika minkum wanda ya kafirce a bayan haka daga cikin ku faqad a sawa'a sabil hakika wanda ya bace wato tsakiya hanya ya bace hanya madaidaiciya Zan yi Musa alaihi salam ya zaɓi mutanen na goma sha biyu kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya suna ake kira al-mukabar ya tafi da banu isra'il zuwa wannan gari da Allah muka fice masa umarni wannan gari hanyar yana nan a duniya ana kira sa Jericho yana yankin babban birni da daga cikin biranen Falastin kuma ba da mutane suna cewa idan ana maganar garin da ya fi daɗewa a duniya babu shakka ana sa wannan gari a ciki yana cikin garuruwan da suka fi dadewa a duniya masu tarihi saboda malaman tarihi na cewa ga yau ya fafu da shekara kamar dubu goma kafin na haihuwar annabi isa alaihi salam gari ne mai daɗaɗɗen tarihi kwarai shi da ake kira jericho amma da larabci ana karanta ariha yankin ariha wannan gari shi ne wanda fahimtar malaman sunna ta fi raja'a akan cewa garin da Allah ya mabani Isra'il alƙawari ne ba wai kasar Filistin gaba ɗaya ku ce aka ba mabani Isra'ila ba Allah ya yi alƙawari ga annabi Ibrahim alaihi salam alƙawarin da aka cika shi zamanin annabi Musa alaihi salam akan cewa za a kai bani Isra'ila wani gari wani gari wanda shine abin da hadisi ya zo riwayar Sufyan Thawri hadisin Abdullah bin Abbas kuma malaman tafsiri da yawa sun yi magana a kai kamar misali ibnu kathir a tafsirin sa a mujallar da shafi na arba'in da uku haka ikrima maula ibn abbas tabi'i ne isma'il bin abdurrahman suddi malamin tafsiri tabi'i ne kuma shi ne abin da ya rubuta littafin tarihi da ibnu al-afir al-kamil fi tarikh al-kamil fi tarikh mujallar da farko shafi na arba'in da tara da tarihin al-imam sa'adi da ke kira asasul anbiya da bila dari da talatin shida shi da abin da hujja ta fi raja'a a kai abin da ke da da daga sahabban annabi muhammad Abdullah bin Abbas yana cewa garin da Allah ya mutane Isra'ila alƙawari da shi shine wannan garin na Amerika kuma hujjoji babu shakka sun tabbatar da haka na tarihi da fahimtar magabata lokacin suka kusa wannan gari da ake kira ta jeri ko yanzu suka tarar da cewa garin akwai yuna a cikinsa waɗanda mutane da ake kira kan'aniyun hum akhiru man baqiya ala khalqil awwali saboda shi Allah subhanahu wa ta'ala halittar dan adam yayi shi ne a matakai matakai mataki na farko shine halittar dan adam halitta na farko halitta na farko halitta na rahama halitta na farko ba irin yanzu bane akwai bambanci girman halittan ba sa hada shi da namu na yanzu mutanen farko domin akwai hadisin al-Imam Bukhari hadisin al-Imam Bukhari yana kitabun hadith al-anbiya babu khalqi Adam sallallahu alaihi hadisi na bakwai. جرى صحيح مسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها حديثي لا تقول بيدا تاني فقط أربعين دعاء كما حديثي يلا مخلص جماعة أحمد وأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش بعد الأبان حلفها النبي آدم عليه السلام يلا سوى خلق الله آدم الله هو في النبي آدم خلاص آه، رجلي أكم سورة إذا أردت أن هلك النبي آدم أكم سورة ana nufin ba a kara mana jirgin halitta ba har kamar mu a yau <clears throat> halittar mu ba ainihi a kan sura da bari saboda an halitta ka kana jinjiri kana girma da kadan da kadan har dai ka kai kamar misali san shekara goma ka fara tafiya kana da kuma har ka zama saurayi ka zama babban mutum har ka kawo tsira da kake a yau kaga kina an samu canjin halitta to shi annabi hadin ba haka halittar da take ba shi ya yasa annabi sallallahu alaihi wa yake cewa khalaqa Allahu Adama ala suratihi Allah ya halitta annabi Adam akan surarsa babu canji wato ya so kawai akan surar shi ba kamar yadda dan yake a yanzu ba Allah ya sa mu gani mu a yanzu ba akan ba saboda in ka san yana shekara biya da haihuwa aka nuna maka shi a yanzu yana shekara talatin ba za ka shi ne ba za ta ce kaya wannan ba shi bane wani ko saboda ba ainihin surar sa ne aka halicce shi akan ta ba zuwa duniya an halicce shi ne akan wata sura yana canzawa da kaɗan da kaɗan har ya kawo da surar da Allah ya nufi ya aje shi a kanka. daban da annabi shi annabi Adam alaihi salam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake khalaqa Allahu Adam ala surati Allah ya halicci annabi Adam ne akan sai manzo Allah ya ce tuluhu sittuna dira'a tsawon annabi Adam dira'i sittin ne tsawon annabi Adam alaihi salam dira'i sittin akwai mutum a yanzu da za a samu mai wannan tsawo ba. shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa lamma halaka lokacin da Allah ya gama ya halittarsa قال سيدي اذهب فسلم على اولئك النفر ga wata jama'ar mala'iku can ka je ka yi musu sallama wa hum nafarun min al-mala'ika julusun suna da zaune Allah ya ce ma annabi Adam fastami ma yuhayyuka ma yuhayyunaka ka saurari irin gaisuwar da za su yi maka fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dhurriyyaka zai zama gaisuwarka wa tahiyyatu dhurriyyaka kuma zai zama gaisuwar zuriyarka in ka je kai mu wannan malaiku sallama in ji Allah subhanahu wa ta'ala ana zama halittar annabi Adam idan ka musu sallama ka saurari amsar da za su baka wannan amsa ita ce ka ita ce gaisuwar ka wanda zai kai ga hadidan aljanna saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada haba annabi adam yake tafi fa fara yake musu assalamu alaikum wa ya karanta da shi wannan Allah da kansa amma abin da ake son ilimin da ake so a bashi shine amsa sallama saboda ai sallamar da yayi ba mala'ikun da suka karanta da shi ba abin da Allah yake masa fassani ma yuhayyuna sai suka ce wa alaika salam wa rahmatullah shi da manzo Allah yake fa zadu wa rahmatullah sun yi kari akan sunan annabi Adam alaihi salam fara saboda haka sai manzo Allah yake fa kullu man yadkhulul janna duk wanda zai shiga aljanna a ranar tashin kiyama ala surati adam zai shiga aljanna ne akan sura annabi adam alaihi salam tuluhu fi tula dira manzo Allah ya kara mai da cewa tsawonsa zai zama daidai jira'i sittin shi ne mazan Allah yake cewa falam ya zane khalqu yanqusu ba'du hatta al'ana tun daga wannan lokaci halitta ta ke ta raguwa tana raguwa tana raguwa har zuwa har zuwa yanzu ji annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ya faɗi cewa asalin halittar annabi adam ta bambanta da halittar da muke da ita yau to wadancan halitta na farko wadancan halitta na farko akwai lokacin da Allah ya kawo kansa ragowarsu su ne kan'aniyu su ne alkan'aniyu waɗanda suke wannan gari a riha wanda aka ce wa annabi Musa alaihi salam da kai bani Isra'il in ka zo fatawa majina mujallal na shafi na 106 yana cewa malamai da cewa Adam abin da ake nufi da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam karar Allah Adam ala surati Allah ya halicci annabi Adam akan surarsa Allah ya halicci annabi Adam akan surarsa ma'ana haka Allah ya halicci annabi Adam alaihi salam ba halitta irin mu ba don halittar mu ana halittar ka ne karami gajere kalafa kamar yara kanana ne kuma sun manama sannan mutum ya rika girma wa fara ila tsawo a ta balaga sittin da zira misali har dai kai ga tsawon zira'i ka tun shi annabi adam alaihi salam ba haka Allah ya kare halitta shi ba bal ja'alahu yawma khalaqahu tawila ranar da Allah ya halicci annabi adam ya halicci shi ne da tsawon ba wai daga baya ne ya kai tsawon ba da tsawon da Allah ya halicci shi Allah suratu nasuhu nihaiya tuwuhu sittuna zira wannan ya nuna cewa farkon halittar dan adam tsawon yana da tsawo sannan kuma akan wannan halittar dan adam zai tashi a gidan aljanna kaga ba akan wannan halitta da muke da ita ta yanzu mutum zai tashi a cikin aljanna ba saboda nan ma an samu hadisi متفق عليه لنا صحيح البخاري لنا صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم الى شواء ان اول زمره يدخلون الجنه على سوره القمر ليله البدر جماعه توكل فرقوا لذا شيكا جدا الجنه saboda za a shiga aljanna kungiya kungiya ne kowace kungiya da irin siffar aikinta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jama'ar farko da za ta shiga aljanna hasken su yana kama da hasken wata hasken su yana kama da hasken wata a lokacin da wata take shiga والذين يلونهم على أشد كوكب ذري في السماء ولا نسيت يجب hasken su yana kamar tauraro da ya fi tsananin haske a sama kaga kenan ya shi cewa masu shiga aljanna hasken su daban-daban ne waɗanda za su fara shiga aljanna sun fi haske sannan da ke bin bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yana siffanta su da cewa la na ba su yin fitsari wala yatazawwaquna ba sa ba haya a gidan aljanna wala na ba sa fashe majina wala yakuluna ba sa tofa da yawo ba Allah yana tsaftace su yana nuna wato bambancin halittar yan aljanna da da ta mutanen da ke duniya yau halitta ta yan aljanna tana da tsafta akhlaquhum ala khuluqi rajulin wahid halayen su kamar yan mutum guda ne ala surati abihim aya sai manzo Allah yake za su za su shiga aljanna suna tsarin halittar babansu annabi Adam yaya tsarin halittar babansu annabi Adam yake yake sai kuna jira'an fi samani tsawon annabi adam zira'i sittin ne ta sama ana cewa fadin ka kuma zira'i bakwai to wannan yana cikin sahihul bukhari na sahihul muslim kaga kenan ya tabbatar da cewa babu shakka halittar ɗan adam a zamanin farko ta bambanta da halittar da mutane suke kai a yau to waɗannan karbaniyun babu shakka suna da wancan halitta saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cikin alqur'ani suna da wancan siffa na halittar mutanen farko bare ma akwai hadisi da ake kiransa hadisul futul sunan hadisin hadisul futul wanda Abdullah bin Abbas ya bada labari a hadisi yana cikin sunan kubra na Imam Nasa'i kitab tafsir fassara suratu Taha aya ta 40 inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa annabi Musa alaihi salam wa fatanna ka futula wato wannan fassara fassara cewa Allah da Annabi Musa wa fatanna ka fituna mun yi mun jefa maka fitina iri iri wanda ke malamai ke cewa babu annabin da ya samu jarabawa daban-daban kamar Annabi Musa alaihi salam shi sa Allah ya bashi wannan sifa wa fatanna ka fituna a karkashin wannan kalma al-Imam Nasa'i yayi babu yana fassara wannan aya suratul Baha ya kawo hadisin Abdullah bin Abbas yana da tsawo hadisin Abdullah bin Abbas yana da tsawo ana kira su hadisun butul hadis labarin fitinar da Allah ya ma annabi Musa alaihi salam jarabawa da Allah ya masa jarabawa a kai a kai daban-daban annabi Abdullah bin Abbas yana bada labari yana cewa annabi Musa alaihi salam inna Allah tabaraka wa ta'ala auha ila Musa an sir ila ariha Allah ya yi wahayi ga annabi Musa alaihi salam ke ka tafi wannan gari shine gari ariha daga muka ce sunan garin Jericho a yanzu ka je wannan gari وهي أرض ببيت المقدس وهي أرض ببيت المقدس kasa ce wato ba wai gaba ɗaya yankin kudu ba tana yankin filisti wannan garin yana yankin filisti wato kawafinan jabari ba ka tarar da mutane karfafa jibga jibga mutane a garin wannan mutanen ku yake su saboda ka nan musa alaihi salam tare da yuri da baitul maqdis ya fita ya doshi inda baitul maqdis yake inda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni فقال بني إسرائيل بني إسرائيل سكي لا طاقة لنا في قتالهم ما دام إياه كم ودنا مسلمين ما دام إياه كم ودنا مسلمين كم ودا أقول أباني halittar kuma da banci da nawa sai Musa ya ce to Allah mutane goma sha dan da aka waye mutane goma sha biyu ba aka minhum ithnai ashara naqiban min sabbin min asbat bari a tafi garin a leƙa a gani waɗanne irin mutane ke zama a garin me ya sana'a su tun da Allah ya yi umarni a tafi gari. sato da haka a tau gila da gabari a cikin taho ainihin garin da waɗannan mutane mun samu a suke manyan mutane masu ƙarfi وقد كان بلغ الجباري أن بني إسرائيل juna أن يكونوا خصومة mutanen wannan gari kamar yadda labari ya fito ga bani isra'il game da su su ma labari ya isa gare su cewa akwai bani isra'il da za su kawo musu yaki su ma sun samu labari haka kenan kowa yana da labari irin su daga mazarkin wanzan nan ya waka gaban matarsa ya ce wai haƙula illazina yuriduna an yuqatiluna kin ga waɗanda aka ce wai za su zo su yake mun gasu kula. kafara ta ku kun ko dai murkushe su ne da kafa sai da ya kare su ba dai sun gan ba kyale ku ba za ki tabbata ka sake komawa da waɗannan mutane a hatta ta asiyal makana a biya fasa fihi sai ka koma wurin da ka kama ku fa tukhanni ya sabila da sai ka rabu da su yace hakan ra'ayi kace yi fa innahu la yabda'una alaikum abada wala sake dawowa ba ba dai sun ga girman ka ba sun zo gida sun gani shike nan wa kada a ra'au bi zalikum ai dole ba san ka halin ku yanzu saboda ka kyale su ne fa fa'ala sai ya tafi mai inda ya same su da haka sai ce musu akbiru qauma kullu ma ra'aytum min hada in kun je sai ku ba mai uwa na rabi da da kuka gani dama kun zo ne ya asiri فانطلقوا حتى إذا جلوا بني إسرائيل وكتن كفر بني إسرائيل suke ma juna magana cewa inda Allah ta amara kun bi ta da haula ya Allah ya muku umarni ku zo ku yaki waɗannan mutane ala lisani nabiyyikum Musa wa Harun umarni ya zo ta harshen annabi Musa da harshen annabi Harun in idan kuka gaya wa mutanen ku labarin waɗannan jama'a da muka gani to za ku san wa umarnin Allah wa lam yuti'u nabiyallahi ba za su yi biyayya ga annabin Allah ba saboda haka tun yanzu فليوفق بعضكم لبعض ألا تخبروهم mu ɗauki alkawari mu ne mu tunda mu ne muka tabo muka ga abin da muka gani mu yi alkawari tsakanin cewa ba za mu gaya ma kowa abin da muka gani ba suka yi alkawari sun yazo fa qadimu ala sallallahu alaihi sun yi musa da ba akhbaruhu ba suka ba su labari fi zahiri annahu mithlu hatta idza tafarraqu min ashairihim wa ahlihim ba a lokacin da suka zo gaban annabi Musa alaihi salam sun ga mar labarin abin da suka gani annabi Musa alaihi salam yace to lallai kar ku kowa kar kowa ya ma wani abin da ya ki je za a tunda Allah ya mana umarni mu sau da aka zamu shiga gari da yaki amma kan ku gaya ma kowa to amma ba su iya kaji an cewa sirri in ga muku mutum biyu to ba a kira su sirri kan ku gaya ma kowa wannan ya tafi ka ba abokin zance a ah, da kai kaɗai ne fa an ce kan ku gaya ma kowa shi ma sai dai gaya ma amina sa an ce kana gaya ma kowa ban da kai ba zan faɗa ba. Sai da haka magana ta gane gari. أخبر كل إنسان منهم أهله وخاصته كون gida an samu أبائي duk jama'a sun sani bi ma hamil da bayi ne ba da da dai mutane biyu da ake cewa su ne bisa wannan alƙawari ba fa inna huma kafa ma zalika su ne suka rike wannan sirri suka koye ba su fallaka ba ɗayan su shine yusha bin bin nuni, sannan kado bin yukina yadda ya zo cikin hadisi wa Abdullah bin Abbas fa innahuma lam yanqutu ahada wadannan ba su warware alƙawarin Allah ba wannan yana cikin albidaya wani na tarihi ibn kathir a mujallar na farko shafin dari uku da bakwai haka ma tafsirin sa mujallar na biyar shafin dari uku da saba'in da bakwai kuma farkon bari ne ibn hajar a mujallar shida shafin dari biyu da dari da ishirin da bakwai da tarihin islam na al-imam zahabi mujallar na takwas shafin dari biyu da uku riwayoyi sun zo da dama babu shakka na wannan labari amma wasu riwayoyi ba su inganta ba saboda labaran suna da yawa daga cikin labaran akwai waɗanda ba su inganta daga Abdullah bin Abbas ba Ana misali akwai inda ake cewa suna tafiya sun taho kokon kai na wani mutum matacce daga cikin waɗannan masu ƙarfi din kokon kai guda ɗaya sai da mutum arba'in suka shiga karkashinsa to kaga ya gwada cewa girman nasu ya wuce yadda bayani ya zo a hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma babu shakka labarin akwai inda isnadin sai inganta ga Abdullah bin Abbas Allah ya kara musu yarda to ko da a ce labarin ba su inganta ba zahiri nafsin ayoyin alqur'ani da la'akari da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna cewa haka din ne yana nuna cewa haka din ne ko da babu labari da ya inganta game da misalin girman waɗannan mutanen zahiri ayoyin Alƙur'ani suna mana ishara da cewa lalle manya ne sannan kuma la'akari da hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya mana bayani cewa halittar mutane a zamanin farko ta bambanta da halittar mutane a zamanin ƙarshe kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ranar kiyama mutane za su tashi ne akan halitta na mutane ba ba irin wacce muka santa misali akwai hadisin al-Imam Muslim da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake sifan da yan wuta Allah ya kare mu manzo Allah yake girsu kafir yawmal qiyama mislu uhud turmi hakori na kafiri hakori guda daya turmi akwai turmi ko na hakori to turmi hakorin kafiri a ranar kiyama girman sa kamar dutsen uhud ne kamar dutsen uhud dutsen uhud kuwa a wata kilomita bakwai da za ka ce haƙorinsa guda ɗaya shine birsu a nan sallallahu alaihi wasallam yace girman ka kamar girman dutsen uhud ne wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wa ya cinyata misal bayda yana cewa kamar dutsen albayda mas'aduhu wurin zaman a wuta min annar masiratu talatin tafiyar kwana uku ne ga mutum a yau wurin zaman kafiri a wuta tafiyar kwana uku ne gare kai yanzu da kake nan duniya kaga ya faɗi cewa halittar da Allah zai tada mutum a lahira ba irin ta duniya ba kuma halittar ɗan adam a farko ba irin yanzu ta wani a yau. wani lokacin manzon Allah har ma yakan buga misali da waɗannan aljabaru ne a cikin hadisai kamar misali eh, misali kitabu sunna na Ibn Abi Asim kitabu sunna ya tattaro ire-iren waɗannan mutane. akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake misali da su yana cewa inna gilabatil dil kafiri kaurin fatan kafiri kaurin fatan kafiri isna'i wa arba'una zira'a zira'i arba'in da biyu ne bi zira'i jabbar sai ce zira'i ma da karfan mutum shine aljabbar kaga ba irin mutumin da ka saba sani ba kaga manzo Allah yana misali ga waɗancan mutanen girman na ba misali da ainihin mutane mu na yanzu ba ko kuma mutanen da suka yi zamani da shi daga haka Alimamu imam ali bin mubarak al-hiyani Alimamu al-hiyani yana cikin malamai na farko ya rasu hijira na shekara ɗari biyu da shirin yana cewa inda duk kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi misali da al-jabbar idan aka ce bi zira'i jabbar kaurin fatan kafiri zira'i arba'in da biyu amma zira'in na musulmi da ake kira al-jabbar yace arada kula wal quwwa wal izama ana nufin ta wajen tsawo da karfi da kuma girman jikinsa ya bambanta da mutum na karshe na wanda yake karshen zamani ah, haka in ka duba littafin mu'jamu maqayidul lugha littafin al-imam Abu Ahmad bin Farid ah, mujallad na farko shafi na yana cewa al-jabbaru allazi yada a larabci in dai kaga an yi misali da kalmar aljabbar to ana da mutumin da ya kere ma kowa kuma ba mutum kare ba da larabci aka yi amfani da kalmar aljabbar a siffanta abin da yake da girma misali akan ce farkun jabbar idan doki ya zama yana da girma da larabci ce a kira shi jabbar akan ce naklatun jabbar itaciyar bishiya mai girma idan ta kere ma kowa to haka ma mutum aka kira shi aljabba idan ya cire ba kowanne kowa cikin mutane wannan a harshen larabci ke da wanda kaga kenan ta fashin fassarar kalmar ta aljabba ya bada cewa mutum ne mai karfi ne girman jiki ko da a ce babu wani labari wanda ya inganta game da waɗannan mutane na zamanin alai Musa alai salam kuma bare ma labarin yana cikin Bible banu Isra'ila yana daga labarin da Allah madaukaki bai ba su dama sun share shi ba kamar yadda ya zo a cikin alqur'ani inda haka na ita duba akwai wato littafi da ake kira da littafin numbers ko littafin numbers a cikin bible chapter na goma sha uku in ka duba daga ayar farko har gaba labarin ruwan annabi Musa wannan gari yana da abadu ne da kaji yana cewa the Lord said to Moses send some men to explore the land of Canaan ka gani send some men to explore the land of Canaan. Canaan is a great Kajiyuna, which I am giving to the children of Israel. From each tribe of their father, send one of its leaders. Kaga ya dace da abin da Allah ya faɗa cikin Al-Qur'ani. An cire mutane goma sha biyu waɗanda ke wakiltar wani Isra'il saboda su je wannan ƙasa ta Kana'an. Shekhu da Islam rahimahullah ta'ala a littafin Shekhu da Usiratul Mustaqim مخالفة أصحاب الجحيم كان تفرق شاف إلى أربعين دبيو يأتي yana magana kan dalilin da ya sa aka hallaka mutanen farko idan da za ka ya sa aka hallaka wannan al'umma wannan al'umma an je ka dokar annabi Muhammad shekul Islam ya ce al-ikhtilafu ala ar-rusul bil abin da ya sa Allah ya hallaka mutanen farko shine saba wa manzanni abin da ya turo idan Allah ya aiko manzo ya yi alkawari da ku kuka kafa wannan alkawari abin da zai biyo baya shi ne Allah zai halaka ku Allah ya kare saboda haka in ka ji an ce an hallaka mutanen farko an hallaka wasu mutane a baya kar ma ka tambayi laifi laifin guda ne in shekul islam babban laifin su shine sun kafawa abinda manzannin Allah suka gaya musu shi ne abin da shekul islam ya ce shi yasa Allah ya dinga ba mu labari a cikin alqur'ani labarin da yake ba mu ban ba don mu ji daɗin labarin ba la don mu gane abin da ya sa ya hallaka waɗancan na farko mu ma faɗin mun yi ba babu shakka halaka tana zuwa gare Allah ya kare shi yasa yake cewa kama akbar Allah an bani Isra'il min mukhalafati amrahu ta bil jihadi lokacin da Allah ya umarni ga zan musa ka gaya muku za a yi jihadi jihadi din nan shine za a tafi wannan kafa ta kan'aniyu za a yake ku za a yake waɗannan mutane sai suka saba wa Allah musa saba wa Allah musa shi ya kawo ne rashin samun rahamar Allah subhanahu wa ta'ala da yake shi ne Allah ya faɗa mana a gaba fa ma naqdihim mithaqahum fa ma naqdihim mithaqahum أغناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به domin da aka ce la'annahu ba da an tabla bai mun yi ta la'anta su wajen an na qulubahum kafiya muka sa zukatan su suka zama doke kafin su zukata sun bushe saboda haka imani zai shiga yuharrifuna al-kalima an mawadhihi suna canza maganganun Allah daga mazaunansu saboda zuciya ta buce da zuciya ta buce za a iya canza maganar Allah za a iya yin kanya a jingina ta ga Allah wanda zuciyarsa ta buce. ba mu maganar imani a cikinta. ta ba abin mamaki don an ce maka yayi wa Allah gariya shi sa Allah subhanahu wataala ya fara cewa Allah وجعلنا قلوبهم قاسية كذلك يحرفون kalima, عن مواضعه da in ba mutum zuciyarsa ta bushe ba ne wallahi ba zai yi kanya ya jinjina ta ga Allah ba kana iya kanya ga kowa amma ban da mahaliccinka ba amma yahudawa banu isra'il suna zukatan sun kashi, ashaddu ashaddu kafawa don haka yasa ba abu mamaki bane ka samu ba zai ila sun yi ƙarya ko sun gina ta ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan su habba mimma zukiru bihi suka manta wani yanki na abin da aka tunatar da su da yasa sun yi sun manta wani yanki na abubuwan da aka shar'anta musu addinin ma gaba daya sun manta wani gefe sun manta shi shi ne Abdullah bin Abdul Mas'ud malaman tafsiri suke cewa Abdullah bin Mas'ud yana cewa mutum idan yana sabon Allah zunubi yakan sa mutum ya kasa rike hadda zunubi yana hana rikon hadda da mai sanya ya hada shi qurani misali idan yana yin zunubi to wannan zunubi yana iya hana shi hadda qurani yana iya hana ka wato rike wani abu na ilimi sai ya kawo wannan aya ya karanta ta a matsayin hujja wannan su haɓɓa min ma zukiru bihi saboda saboda sabon Allah idan mutum yana sabon Allah to yakan manta dokokin Allah subhanahu wa ta'ala wala tazalu tattali'u ala khadidatin minhu Allah ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wa sallam za ku bushe ba kana in kayar wani hakinci wajen banu saraka. ba za ka bushe ba da Allah ya faɗi haka har zuwa tashin kiyama in dai kai mu'amala da bayahudi wallahi sai ka rena halinka ba da za a yi ku gama mu'amala ku lafiya sai ya halice ka in ji Allah subhanahu wa ta'ala la tazaru taqalu ala ka'ilatin minhum illa qalila minhum Allah ya ce dai kadan da cikin su fa'fu anhum gabaka ka yafe musu waqfa ka da kai gare su inna Allah yuhibbul Allah yana son masu kyautatawa ومن الذين قالوا ومن الذين قالوا alkawarin daga ana baka labari abubuwan da ya auku a baya saboda ka gane alkawari da Allah babban abu ne don haka an baka labarin bani isra'ila da ke cewa sun yahudawa ne sun kafa alkawari an baka labarin nasara أخذنا ku ملك القول فلسوا min مما ذكروا به amma sai suka manta wani yanki na abin da aka tunatar da su da yasa fa azraina bainahum al-adawa wal baghdha saboda haka sai muka zaburar da kiyayya da mugunta a tsakanin junansu su ya su idan aka ce a garaina ma'ana hayyajna mun zaburar da kiyayya da mugunta a tsakanin su ya su don haka yasa ake cewa asabuhum jami'an wa qulubuhum shakka eh, kirista duk inda yake bai taba samun haɗin kai in ji Allah subhanahu wa ta'ala na fara don haka yasa za ka ga Ah, nasara kamar suna cin nasara amma sai ka ga wani mutum guda ya ware shi kadai ya ya kere daga shi sai matan su sun bude wajen ibada su bai yarda da wancan ba rabuwar kai da ke tsakanin su ya fi rabuwar kai da ke tsakanin yahudawa da musulmai Allah ya raba tsakanin saboda ne saboda wannan dai laifi guda wanda yake bayani a kansa saba alƙawarin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma watsi da dokokinsa وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون sannan Allah zai ba su labari abin da suka kasance suna aikatawa a ranar tashin kiyama ya ahlul kitabi ya ahlul kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna min al-kitab mimma kuntum tukhfuna min

wato wannan kalma na kasa ce gare su ya ahalal kitabu ya koma su littafi saboda bai wuce kari rike littafin ka sa a hannun tarin da ake gare coci shi ke za su yi littafi amma aiki da abin da ke ciki ba littafi mai tsarki ya ce amma aikin su bai bai misaltuwa bai misaltuwa da abin da ke karantawa ya ahalal kitabi qad ja'akum rasuluna ya koma su tafi manzon mu ya zo muku yubayyinu lakum kafiran mimma kuntum tukuna min al-kitab wannan manzo yana muku bayanin da yawa abin da kuke koyewa a littafin shine annabi Muhammad yana bayyana abin da sun koye wa ya'fu an kafir kuma yana kauda kai game da abubuwa masu yawa annabi ya kauda kai ga abubuwa masu yawa waɗanda ma aka taccan rana addini kan ja'akum min Allah nurun Hakika wani haske ya zo muku daga Allah zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam hakke ne daga Allah ga wanda ya karba shi wa nuba kitabu mubin ga kuma littafi mai bayani ya hadihi Allah ya dan Allah babu shakka Allah zai shirar da shi in yayi riko da annabi Muhammad Allah zai shirar da shi subul salam hanyoyi na aminci wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila nur Allah ya fitar da ku daga wato dufai zuwa ga haske ya fitar da waɗanda ke cikin bata daga dufai zuwa ga haske bi iznihi da izinin Allah subhanahu wa wato ba karfin annabi bane ba wannan izini ne na Allah ikon Allah ne karfin Allah ne amma duk wanda ya saurari wa'azin musulunci ya san daban ne da na kafirci ba saboda ne saboda albarkan da Allah ya sa mada'awar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa'azin ta yana da haske shi yasa Allah yake ja'akum min Allah nuru haske ya zo ku daga Allah haske ya zo muku daga Allah kuma duk wanda ya karɓi wannan haske zai samu shiryar Allah wa yahdihim ila siratil mustaqim Allah zai shirye da su zuwa ga tafarki madaidaici لقد كفر الذين قالوا inna Allah huwa al-masih ibn maryam dan da wanda suka ce Allah shine al-masih dan maryam ta'ala Allah an qawlihim uluwan kabira waɗanda ke cewa Allah shine al-masih dan maryama hakika waɗanda sun kafirce Allah ya kare ba karamar magana ba ce قل ومن يملك من الله شيئا تجد ويأتي من لكم فتدام وجل الله إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه inda Allah ya yi nufin zai halaka annabi Isa da mahaifiyarsa waye shi sai hana Allah babu shi wa man fil ardi jami'an wadanda ke duniyar gaba ɗaya idan Allah ya nufi ya halaka su wa zai iya hana Allah wallahi mulku samawati wal ardi haka mulkin samai da ƙasa na Allah ne wa ma kuma abin da ya shigo tsakanin sama da ƙasa duka mulki ne na Allah ba a jingina shi ga zatin Allah ba mulki ne a Allah shi ya halicce shi yake mallakar ka kuma yana rufe shi yakhluqu ma yasha'u Allah yana halitta abin da ya ga dama wallahu ala kulli shay'in qadir kuma Allah ne iko ne bisa dukkan komai Allah ne iko ne babu abin da ya gagare Allah in da ka yarda ba abin da ya gagare Allah da ba ka yi mamaki ba saboda an samu annabi Isa ba shi da mahaifi in da ka yarda wallahu ala kulli shay'in qadir ba abin da ya gagare Allah tashi ba za ka yi mamaki ba don an ce ga wani mutum bai da mahaifi ba za ka yi mamaki ba amma idan ka ce Allah akwai abin da ya fi karfin sa to shine za ka samu wani kayan ce to wannan dan Allah subhanallah Allah kare yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha Allah yana gafara ga wanda ya ga dama Allah yana azaba ga wanda ya ga dama wallahi wallahi mulku samawati wal ard mulkin samai da kasa na Allah ne wa ma bainahuma da abin da ya shigo tsakanin wa ilayhi al-masir makoma tana gare ya ahlal kitabi qad ja'akum sai hanzarin kowa wallahu ala kulli shay'in qadir kuma Allah ne iko ne bisa dukkan komi Allah ya dama ya aiko annabi daga cikin larabawa ba ya aiko annabi daga cikin banu Isra'il ba sai aka dawo da kissa ta aka dawo da kayan annabi Musa alaihi salam abin da ya faru na jihadi tsakanin da banu Isra'il wai kana Musa ya kawo zalimi Allah ya ba ku abin da bai ba wa wani cikin talibai ba wanda haka a duniya a yau wallahi da za ka tara sunayen masu kuɗin duniya sai ka samu da yawa ya gudawa ne abin da Allah mu da ya fada. ya ba ku ilimi ya ba ku dukiya ya ba ku ɗaukaka ya ba ku manzanci Allah annabi Musa yake tunatar da kakannin na yanzu ba ma na yanzu ba ba ma na yanzu ba shan kakannin nasu annabi Musa yake gaya musu saboda haka tun da an yi musu wa'azi ya aka ce musu ne ya kauni ya kawo da kuma labarin makka ta tallafin ka ta bama aulakum wa la ta tattu ala akbarikum fa ta qalbu khasirin Musa alaihi salam yana musu nasiha irin wanda ake kafin a shiga yaki mukaddima ce a ja hankalin mutane kafin a kwabda yaki saboda ka tunda sai hada yake mutu tunda kafin a fada wannan gari ne ya kauni ya ku jama'a ta wadkhulul ardan muqaddasa ku shiga wannan kasa da aka tsarkake Allah ce ka saba Allah kuma ta Allah ya wajabta muku don Allah ya wajabta muku ku je ku yi wannan yaki Allah ya muku umarni ku shiga wannan gari to lokaci yayi wala tartaddu ala adbarikum kuma kar ku juya a bisa diddigen ku fatan kalibu kafire za ku koma masu hasara domin idan kuka ki bin umarnin Allah babu shakka fushin Allah ne zai zo gare ku a nan ibnu qayyim jawiya ya yi magana muhimmiya maganar da ban taɓa ganin ta a wani littafi ba in ba na ba a littafin ta igafatul lahfan igafatul lahfan littafi ne da ibnu qayyim ya rubuta saboda ya ba da misalin yadda shi ɗin yake wasa da hankalin ɗan adam wallahi littafi ya rubuta ne saboda ya nuna maka hanyoyin da shedan yake wasa da hankalin mutum shi ne sai ba da tarihi yace a duk duniya jibril qayyim babu al'ummar da shedan yayi wasa da hankalin su kamar bani isra'ila ya yi wasa da irin shi wani tala'u da shaytan bihi sai kawo wannan misali da labarin alaihi musa alaihi salam kaga annabi musa ya muku nasiha ku shiga wannan gari amma rabbul ayyukum alqanya allati kataba Allahu lakum ya yi muku umarni ku shiga wannan gari wanda Allah ya yi muku umarni da cewa ku yaki mutanen gari kuma wannan alkawari ne na Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya muku alkawari zai taimake ku Allah ya yi alkawari zai taimake ku domin kun magana da aka yi wajen zaben mutane goma sha biyu lokacin da annabi Musa alaihi salam ya zaɓi mutane goma sha biyu zai da Allah madaukaki ya faɗa yana cewa wa qala ku inni ma'akum Allah madaukaki ya ce musu mene ina tare da wanda Allah ya maka alƙawarin cewa yana tare da shi yaushe kuma hankalinsa zai koma tunanin ƙarfin abokin gaba Allah ya faɗa muku tun kafin ba a tafi yakin Allah madaukaki ba nuna hada ba nuna lahum Allah madaukaki ya muku alƙawari bi bi cewa su za su samu nasara yana tabbatar musu cewa su ne masu nasara zai ba su zai ba su damar cin nasara akan waɗannan manyan mutane da suke zama a garin Ariha amma duk da haka mutanen da lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya yi mu annabi Musa umarni ya musu bayani za a tafi yaƙi yanzu lokacin da annabi Musa alaihi salam ya ga musu ya qaumi ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين yanzu lokaci yayi da za mu fada yaki cikin wannan gari jama'a kar ku yarda ku saba alƙawarin Allah kada wani ya juya baya mu fada garin nan da yaki idan muka juya baya to fara hasara za ta mu me yasa da suka bashi قالوا يا موسى هذا الأمر والبشارة maimakon ba su yi biyayya ga nan Musa sai suka yi masa martani cewa ya Musa ka ji kallon farko rashin kunya kalmar farko da za amsar da za ku fara kalmar da za ku fara gaya ma nan Musa rashin kunya shi ne ibnu kan yake ta'ammal dan Allah ta lura kusa da tawaqqufu nabiyillah yanda annabi Allah yake tausasa musu yana tausaya musu yana girmama su idan ya tashi magana da su yana cewa ya kauniya ku jama'a ka wanda duk annabin Allah ya jingina su gare shi babu shakka daraja ce gare su ya ku jama'a ka wato kamar yana nuna abin da nake so ku alheri ne gare ku amma da suka tashi ba shi amsa ba lokacin suka tashi ba shi amsa ba su ma kira shi da lafazi na girmamawa ba shi annabi Musa alaihi salam in kai la'akari da irin lafazin da yake musu akwai husnul khitab kyawun jawabi gare su wa tazkirahum bi ni'amillahi alayhi alai musa ya tunatar da su ni'imomin da Allah ya musu wa bisharatuhum bi wa'dillahi lahum alai musa ya musu albishir za su samu eh, nasarar Allah bi anna al-qarya maktuba lahum cewa wannan gari Allah ya rubuta ba wai za a yi nasara ba ya ma rubuta da ya ku lura da yadda yake musu ya qaumi kunul ardan muqaddasa allati kataba Allah lakum kataba Allah lakum Allah ya riga ya rubuta ku za ku mallaki gare Allah ya riga ya rubuta kaga kenan ba abin da zai hana ku samun nasara a wannan gari a nan huta yana tabbatar musu alƙawarin Allah subhanahu wa ta'ala wa nahyahum an yana hana ku ku saba umarninsa kada su juya baya ku ki tafiya wannan yaki wa annahum in asaw amrahu wa lam yamtasilu in qalabu kafirin yana ce musu idan sun ki bin umarni ku babu shakka da su haka kaga kenan nan Musa ya hada dukkan ilimi na yin wa'azi duk ilimi na yin wa'azi domin akwai abin da ake kira al'amur wa nahyi al-bishara wa nazara at-targhib wa tarhib dama kashi shida ne annabi Musa alaihi salam ya muku umarni ya muku hali ya muku albishir ya muku gargadi ya faɗaitar da su ya tsoratar da su kaga ya faɗaitar da su da ni'imar Allah amma suka tashi ba shi amsa falam yuwaqqiru rasulullah wala kalima annabi Musa alaihi salam ba wanda ya fi shi daraja in banda annabi Muhammad sai kuma annabi Ibrahim alaihi salam ba a maganar wanda darajarsa ta ɗara ta annabi Musa alaihi salam in baka waɗannan annabawa guda biyu a fahimtar malaman mutumin jayi amma akwai malaman da suke cewa annabi Isa darajarsa tana sama da ta annabi Musa alaihi salam ma mafi yau malaman suna cewa annabi Muhammad shi ne farko sai annabi Ibrahim alaihi salatu sai kuma annabi Musa annabi Musa kalimullah kaji yadda suka tashi bashi amsa ya Musa qalu ya musa ya kai musa ka ga maganar annabin Allah ka ko da malam ma ku bashi ko ko da malam ka bashi ai ba ne ya dan daraja shi ya musa ko rasula a dukkan na da hubbihi ya nabiyya ma amsar farko da za su bai ka tabbatar da cewa banu isra'ila wato ba karamin ta'adi suka yi ma addinin Allah subhanahu wa ta'ala tarihi ba sannan na biyu inna fiha qauman jabbari labari ya iso gare mu yanzu duk mun sani cikin wannan gari akwai mutane kafin kafin yawwa akwai masu ƙarfi a gare suna ga anan zuta kaga ba wai suna duba girman Allah da karfin Allah ba idan ana magana Allah ya ce ku yi girman Allah da karfin sai kamata ku duba ba girman abokin gaba da karfin ba saboda gaskiya ce inna fiha qauman jabbari a cikin wannan gari wannan kasa akwai mutane masu karfi na su kudura da sama wata wala su kaga sun manta karfin Allah mahaliccin samai da kasa idan ana magana akwai wani mutum mai karfi to wanda ya halice shi ayyafi shi karfi tunda ba shi yi kansa ba allazi yazullu jababira li ahli ta'atihi sai ya zama mutanen sun fi tsoron abokan yakin akan Allah subhanahu wa ta'ala الذين نواصيهم بيد الله أعظم من خوفهم من الجبار الأعلى سبحانه sun fi tsoron waɗannan mutane manyan mutane da ke wannan gari akan Allah subhanahu wata'ala wanda shi yake gudanar da al'amarin mutane wa kanu suna da tsananin tsoron mutanen waɗannan gari karshen ma suka da fito fiye. don sun yi kafana din ka annabi Musa yadda zai gane ya Musa kaga nan babu darajawa da bi haka nan Musa ya san saba wa aiko tunda ba daraja ba sannan kuka ce inna fiha qauman jabbari cikin kafan da kace mu je yaki akwai mutane kafin kafin? kaga ko ya ka gane ke naje ba za mu yi shiga mu faɗa da mutane masu karfin karfin iya ba karshen ka dai suka fito fili ma suka mar magana suka ce inna lan ya hatta yakhruju minha mu fa ba za mu shiga ganin nan ba sai mutanen wannan gari sun fita lan nadkhulaha shi ne ibn qayyim ya ke cewa wato magana ta ɗauki ƙarfafawa alamomin karfafa da dama na ɗaya akwai harfu tafi inna kaga sun tabbatar masa wannan ƙarfafawa sun sannan suka haskaka بمعنى النفي بأداة لن إذا كنت لن الدالة على نفي المستقبل إنا لليم لن حر أبدا لن ندخلها الآن ولا في المستقبل بزام شجكة نبع يوم ننجب ما بزام شجكة kan da suka bada sharadin shigar su suka ce hatta ya faru min hako sai mutanen sun fita daga wannan gari idan mutanen sun fita daga wannan gari fa inna dakhiluna to za mu shiga amma in suna cikin gari ba za mu shiga ba kaga suna nuna cewa maganar mai faɗa da mutanen garin ba bai taso ba in suna cikin muna waje in muna waje suna ciki wannan shine قال رجلان من الذين قال wanda ke tsoron Allah wanda shi ne akasarin fassarar da malamai suke ma wannan kalma qala rajulan min alladhina yakhafuna Allah galibin malaman tafsiri suna fassara da haka sannan akwai wani malaman da suke cewa a ah, abin da Allah yake nufi qala rajulan min alladhina yakhafuna yakhafunahum min al-jabbarin min alladhina yakhafunahum min al-jabbarin قال رجلان من الذين يخافون امر الله عليهما أن يا مسلمة وتأنكر متانا قريب امر الله عليهما بطاعته والانقياد الى امره an samu waɗanda ke tsoron Allah suke cewa uskuru alaihim baba ku shiga wannan gari idan kun shiga gari ku je shiga kofar gari kawai fa idza dakaltumuhu da zaran kun shiga fa innakum ghalibun za ku ci nasara Ba nan an ce mutane biyu na wadanda ba saba alkawarin bane akwai waɗanda ke cewa kuma a an samu wasu ne daga cikin jabaru waɗanda suka musulunta an samu mutane biyu da suka musulunta daga cikin waɗannan jabaru waɗanda suka faɗa haka suka ce eh mu ai a cikin tsoro muke da a ce za ku shigo ƙofar gari kawai shi nan. kuna shiga ƙofar gari za ku ci nasara akan mutanen gari saboda wannan ya tabbata wato a cikin abin misali kan ana cewa kar ka yi la'akari da ƙarfi ta girman jiki har ma ana cewa girman jikin mutum yana nuna matsayiwar zuciyarsa wannan shi za ka gane cewa gajere da yake ko idan mutum gajere za ka samu ya ya fi kokari da zaguna da rashin tsoro to idan aka ce ga ma kama muka muka mutane sai da gajeru sun shigo kofar gari kan yanzu zuwa guje da bi saboda haka suke cewa abin da ake bukata gare ku wa alallahi fa tawakkalu in kuntum mu'minin ga Allah ake bukata ku yi tawakkali in dai kun zama masu imani ku shigo kofa gare fankumu alaihi ku fara wa mutanen da yake fa innahu qad muliku minkum ru'ba saboda ba mutanen garin an daga an sa tsoro a cikin su sai za ta fankumu fa innakum galibun idan kun shiga wannan gari to za ku ci nasara ثم أرشدهم إلى ما يحقق النصر والغلبة ya musu ishara da cewa ga abin da zai ba ku nasara ba karfin jiki ba ne ba girman jiki shi ke sa a samu nasara ba menene ke ba mutum nasara shi ne tawakkali tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa yake wa ala Allah fa tawakkalu ga Allah za ku dogara ba ga karfin ku ba ba ga dabarar ku ba ga Allah za ku dogara in kuntum mu'minin inda kun kasance masu imani to nan kaga an muku wa'azi annabi Musa alaihi salam ya samu ba waɗanda suka karfafa masa ta wajen wa'azi da mutanen nan akan ya kamata a duba wannan yaki wace amsa kuka ba shi ya Musa a ya Musa inna lan nadhra ma damu fiha matukar mutanen da suna cikin wannan gari fa subhana man azuma hilmu sarki yana ga Allah subhanahu wa ta'ala ta irin girman hakurin Allah Allah mai hakuri ne ga bayi ku yi la'akari da yadda waɗanda yahudawa suke saba umarnin annabinsa ya ba umarni ya tausasa musu su kuma su yi mai tsageranci yi wajen ku rasulahu bi misli hadha sifat irin maganar banza da ake wa annabi Musa alaihi salam amma duk da haka Allah zai yi hukuma nan take gare su bala duk da wannan waɗannan kalmomi da suke faɗa na rashin kunya ga annabi Musa alaihi salam duk da haka Allah fushi ya fuka azaba a ba suke cewa annabi Musa lan nadkhulaha abadan har abada ba za mu shiga wannan gari ba ma da mu fiha mutum waɗannan manyan mutane suna cikin gari su haɓa an tawarar buka saboda ka kai da allanka sai ku je fa qatila ku yaƙi mutanen gari da kai da allanka ku je ku yaƙi mutanen gari inna fa huna qa'iduna muka anan muke zaune kaji fa da aka bashi a ƙarshe فاذهب أنت وربك, وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون kuma saboda rahamar Allah subhanahu wataala saboda tausayin Allah subhanahu wataala ga bayi a inda suke din Allah ke kawo su abinci ba sai sun je nema ba a haka da wannan kalma da suka faɗa nan shukunya wannan hukunci Allah madaukaki ya mutu قال إنها محرمة عليكم قال رب إني نعم قال رب إني لا أملك قال رب إني لا to Allah ai kawo kashin zance saboda ai idan aka ce mabiyan Allah Musa alaihi salam sun iya furta wannan kalma kaga magana kuma imani ku shi wanda zai faɗi irin wannan magana cewa da kai da Allah ku je ku yi yaki wannan kalma ita ce wanda kalma ita ce ba a wato izgilanci da addinin Allah duk wanda izgili ya izgilanci da addinin Allah yana da musulunci saboda haka sai Allah Musa ya ce rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi ya Allah karshen al'amari ne ban mallaki komai ba illa ni kaina da kuma dan uwana annabi Harun duk sauran wani mutum ba shi da garanti ma akwai imani a kare da shi ku duba ta ce da aka yi fatun farko zamanin annabi Musa da da Fir'auna akai yi ta babuwar maya har Allah ya hallaka Fir'auna aka tsayar da bazu Isra'il karshen magana ta ji lafazi ne na ridda daga bakin su kada Musa ya ce don haka fakuru ku bayyana na wa bayyana kaunin fasike Allah ka raba tsakaninmu da mutanen da suke fasike. shi ne kawai bukata na ya Allah ka raba tsakanina da waɗannan mutane zama na da su ya isa kuma abin da ya faru ke ne Allah maɗaukaki ya ce Allah ba عليهم أربعين سنة وفيهم فاسقين الله سبحانه وتعالى يقول فإنها محرمة عليهم to shiga wannan gari yanzu ko mun musu duk kuma za su shiga wannan gari ba su bayan shekara arba'in sannan shekara arba'in din nan ba wai a wuri guda za su zauna ba ya ci hula fil za su yi ta imuwa a kasa za su kasa gane gabas yamma kudu da arewa za su kasa gane gabas da yamma kudu da arewa ba su da masu tsawon shekara arba'in sai waɗannan shekaru arba'in su yanke kafin nan Allah zai ba su dama shiga wannan rai kaga annabi Musa ya roƙi Allah ya raba tsakaninsa da waɗannan mutane to abin da ya faru kenan abin da ya faru shine annabi Harun alaihi salam shi ya fara rabuwa Allah ya amshi ransa annabi Harun ana cewa rufiya fi fitiri wannan shine abin da galibin malaman tarihi suke faɗa in ka duba al-bidayah wa nihayah wa kathir a mujallad 1235 yace allazi alaihi jumhur anna haruna tuwfiya bi tibi menene ake nufi da atibi inuwa shekarun inuwan nan su ake kira da atibi don Allah subhanahu wata'ala yace yatihuna waɗannan shekaru na inuwa su ake kira su atibi a waɗannan shekaru arba'in ɗin a cikin waɗannan shekaru ne annabi Musa alaihi salam Allah ya karɓi nasa kamla Musa alaihi salam kafin annabi Musa ya rasu tsakanin su shekara biyu bayan annabi Musa alaihi salam bayan rasuwar annabi Harun da shekara biyu annabi Musa shi ma Allah ya amkararsa kuma inda annabi Musa Allah ya amkararsa babu wani daga cikin banu Isra'ila da ya iya ganin gawansa saboda wannan addu'ar da ya roki Allah fafruq bainana wa bainal qawmil fasiqin ya Allah ka raba tsakanin mu da mutane kafirci kaga ne Musa da annabi Haruna karshen al'amari ne sun koma ga Allah ne su kadai bi yawan mabiyan nan ba a samu wanda ya amfana da su ba na malaman tarihi sukan ware annabi Yusha'u daga ciki da waɗanda aka samu daga baya suna a su ne Allah a hannun annabi Yusha'u Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu Isra'ila damar shiga wannan gari amma a takaice a ce maka tsawon tarihin annabi Musa alaihi salam ga yanda ya gama tsakaninsa da waɗannan mutane wannan abin mamaki idan ya zama annabi Musa alaihi salam zai yi irin wannan gwagwar maya da waɗannan mutane a rabu abin da ba shi ke cewa duka ya hannu riga saboda ba haɗu da tubarkalla ba babu addu'a an rabu ana cikin ɓacin rai annabi Musa bai yi sha'awar Allah ya sa ya mutu a hannun waɗannan mutane na shi ba fakuru bainana wa bainal qaumil fasiqin Allah ka raba tsakaninmu da mutanen banza idan Allah ya kare hisaba la hawla kuma quwwata illa billah shi ya sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya samu gumbanci babu shakka akwai hadisin Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Mas'ud yana ba da labarin al-Miqdad bin al-Aswad yace al-miqdad bin al-aswad yayi wani abun da ba zan manta ba inji abdullahi bin mas'ud al-miqdad bin al-aswad ya aikata wani abu wanda ba abin da zan yarda a bani shi inda na dane wanda ya kai girman wannan abin da a ce ba a bani damar yi abin da al-miqdad bin al-aswad yayi ya fi a bani kowane irin lada shi da almajiran suke tambaye shi ne yayi ya ce to ga abin da ya faru lokacin da manzon Allah zai tafi yakin badar lokacin da za a yi yakin badar istisharar da biyu a ashabahu lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam, ya nemi shawarar sahabbai fi istihdarihim li qital quraish saboda tanadi da za a yi saboda wannan yaki a lokacin da manzon Allah ya nemi shawarar sahabbai sai na Abubakar ya miƙe wa ahsana ya jawabi mai kyau sai na Umar ya miƙe fa qala wa ahsana ya jawabi mai kyau al-miqdad bin al-aswad ya miƙe sai ya rasulullah yaki kai nufin za a yi ko yakin badar in biri ma araka Allah ka tafi kawai ga abin da Allah ya nuna maka za ka aikata yakin farko shine yakin badar kamar yadda wancan yaki ya zama shine na farko ga Annabi Musa alaihi salam yakin badar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shawara sahabbai ya ce kaje ka aikata abinda Allah ya nuna maka la naqulu kama qala qawlu Musa ya kai annabi ba za mu gaya maka irin maganar da mutanen annabi Musa suka gaya mishi ba mu ba za mu gaya maka ba ji al-Muqtar Musa rabbanka ba za maka ba za irin wanda Musa maka ba اذهب أنت وربك فقاتلا ولكن أذن ذلك نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك ya ce a mu ba za mu ce je ka kai da Allah ku yaki ba ya rasulullah mu tafi yakin nan daman ka mu ne hagun ka mu ne gaban ka mu ne bayan ka mu ne Ina Abdullah bin Mas'ud yace al-miqdad bin aswad yana rufe baki fara'aytu a nabiyya asharaka wa sai na ga fuskar manzo Allah ta yi haske yana murmushi ya ji daɗin amsar da sahabbanka suka bashi sabanin amsar da sahabban da Musa alaihi salatu suka bashi shine ibnu qayyim jawziya yake cewa falamma qabalu nabiyyan lahi bi hadhihi al-muqabala lokacin da suka yi martani ga annabin Allah da irin waɗannan kalmomi اذهب أنت وربك فقاتلا ابن القيم جزية يكي دجل هكا يعني وتأتي قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي ya Allah yanzu ban mallaki komai ba daga raina sai kuma dan uwana shine Haruna ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين حرب تكالم ده متانا بنزا الله سبحانه وتعالى يا رب تكالمك ده وطن متاني بنو إسرائيل ده haka annabi Musa alaihi salam idan ana maganar wanda ya rabu da jama'ansa cikin dadi ba a kawo annabi Musa alaihi salam kira zaɓe zaɓen da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ya zaɓi mutane goma sha biyu daga cikin bani Isra'ila wanda sunna ce ta annabawa Allah hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi ma a farkon da'awarsa ya yi haka wato ka zaɓi wasu mutane waɗanda za su wakilci saura wanda shi ake shi ake abin nan shi ake kira al-mu'aqada a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam ana ce masa al-mu'ahada ko al-mubaya'a akan ce mar al-mubaya'a amma zamanin bani Isra'ila ba a zamanin bani Isra'ila ana kiranta da suna at-tawaqu shi yasa Allah madaukaki yakan ce na yi alkawari wa laqad akhadna mithaqa na dauki yarjejeniya na dauki alkawari na bani Isra'ila amma a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan abin da ake kira al-mithaq shi ake kira al-mubaya'a ko a ce al-qa'a eh, akan ce al-tawliya amma a zamanin da ana kiran sa al-muwafaqa shine yarjejeniya tsakanin annabin Allah da mabiyansa ko yarjejeniya tsakanin Allah da bayansa wannan shi ba haramu bane domin hatta zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata kamar yadda Allah ya yi a zamanin sa sannan ya ka dubi littafin tarihi kamar tarihin albidaya wanda ya na kuma kafir a mujallar da shafin da yuku da arba'in da biyar ya yi magana lokacin da annabi sallallahu alaihi sallam ya fara wa'azinsa ana samun mutane suna zuwa suna musulunta kamar lokacin da mutane suka zo daga madina suka karɓi addinin musulunci lokacin da aka samu Bai bai'atul aqaba a hula, har aka kai ga al-bai'atul aqaba al-thaniya a wannan lokaci an samu tawagar mutanen madina kamar mutum saba'in waɗanda suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka zo ga manzo Allah suka musulunta a bayan garin makka bayan garin makka akwai wurin har yanzu yana nan gwamnatin saudiya ta gina masallaci a daidai gurin da manzo Allah yake kare wato alhaji da suka zo daga madina ya musu wa'azi da dama su karɓa addinin musulunci idan ka fito wurin jifa daidai inda za ka raka karkashin dutse akwai masallaci ta dama babban masallaci da aka gina a nan ne nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya albai'atul aqabah al-ula da albai'atul aqabah al tsariya. al-imam ahmad bin hanbal ya ba da labarin cewa mutane 70 sun zo daga madina lokacin da suka zo daga cikin al-ansar manzo Allah yake musu akhriju ilayya minkum ithnai ashara naqiba kaga yadda annabi yi. annabi Muhammad yake musu ku cire mun mutum goma sha biyu daga cikin ku waɗannan mutane goma sha biyu za su zama wakilai ya kununa ala qaumihim waɗanda su za su wakilci sauran jama'a fa akhara fi minhu ismai ashara naqiba kuka fitar da mutane goma sha biyu mutane tara daga kabilar al-khazraj mutane uku daga kabilar al-aus a wannan lokaci mutane suka koma madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura musu mus'ab bin umair ya rika karantar da su alqur'ani yana karantar da su dokokin musulunci yana fahimtar da su addini waɗannan kuma mutane goma sha biyu suka ci gaba da yaɗa addinin musulunci kaga wannan ya gwada cewa zaɓen wakilai na al'umma yana da asali yana da asali daga annabawan Allah tun daga shi mun samu asalin sa daga annabi Musa alaihi salam shi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi saboda haka yasa ake cewa babu laifi dan an samu irin wannan a tafiyar al'umma a ce an zaɓi wani yana wakilkan wasu wani yana wakilkan wasu saboda ne saboda taƙaita shawarwari sannan kuma da zaɓen wanda yake mafi hankali daga cikin mutane Allah ya albarka cikin abin da muka faɗa kuma Allah wanda ke gafarta da kuskure akwai waɗanda suka rubuta tambayoyi za mu karanta kaɗan daga cikin insha Allah ta'ala wannan yana cewa ina ingancin sallar wanda ya yi ta daga jerar rigar sallar wanda ya yi ta daga jerar riga mai bayyana bayansa idan ya yi ruku ko sujuda wajibi ne mu san al'auran namiji al'auran namiji daga cibiyarsa ne zuwa gwiwa tsakani tsakanin cibiyarsa ne da gwiwa wannan yana mulmin minna shafi 160 yana da yi wa ta'ala shaukani a mujalla na shafi na hamsin da biyu haka ma fita wa lasna a mujalla da shi da shafi gari da saba'in cewa idan wani yanki ya dan bayyana lokacin da ya yi ruku'u sai ya zama an ga wato saman tuwawo ka to babu shakka sallar ta baki saboda ne saboda al'aurar ka ta bayyana daga cibiyar mutum zuwa gwiwa kuma wannan al'auran ba wai maza kaɗai ba har mata har mace al'aurarta tsakaninta da mace ‘yar uwarta daga cibiya ne zuwa gwiwa namiji al'aurar shi ga wani daga cibiya ne zuwa gwiwa saboda haka idan wani yanki ya bayyana babu shakka sallata ba ci wajibi ne mai hankali wanda ko yadda an yi bayani cewa mala'iku ba su shiga gidan da yake da kare to idan mutum yana makwataka da wanda yake kiwon kare zai abin da malamai suke cewa shine idan kare yana da wurin kwana baya shiga ɗaki ko shago babu da don ajiye shi a gida misali karen da aka aji iyakan ɗakin da aka mara yake shiga iyaka tsakar gida amma ban shiga falo ban shiga ɗaki ban shiga zaune ban shiga ko ina to dan ajiyarsa a tsakar gida wannan ba laifi bane saboda ainihi abin da hadisi ya magana akai shine shiga ɗaki shine illa saboda nan ne mala'iku ke shigowa idan ya zama karen ba zai shigo ba kaga kenan ba zai kuma na ba babu zai hanyar su daban da kashi wannan yana cikin farkon tafiri a mujallar na shida shafi na shirin takwas cewa da wanda ya zama kama rura kenan sai ya zauna ga makwabci wanda ke da yake kiwon karnuka yana da kai ba shi shawara idan ya gagara ba sai ya tashi ko wannan kuma ce mutum ne ake bin sa bashi amma ya ki biya sai dai kuma yakan je sayan kaya wajen mutumin da yake bin sa bashi a nan ne mai bin bashin ya rika ƙara masa farashi akan kayan da yake sayar masa ba tare da ya sani ba har ya zame kudinsa amma kuma bai shaida masa ba shin ko haka ya rika karamin ne yaudara ce babu shakka yaudara ce wannan da islam ya magana a kansa a littafin majmu'u fatawa mutalla na talatin shafin ɗari uku da saba'in ne saboda ai idan kaya yana da farashi ba daidai bane ka sai da wannan kaya a kanku farashin da ya saba wannan ga wani kaya na da farashi da yawa ɗan kasuwa suna haka suna ɗaukar cewa halal ne kuma gaskiya akwai matsala kaya yana da farashi sun haka ce kaya yana da farashi mun san abin ke ake nufi wannan kaya an sani duk garin da baya wuce ne a kaza saboda yana da farashi amma da ba ko ya zo shi ke sai ka doke shi ka minne ka farashi a kai wannan zalunci ne gare shi don ne a matsayin ka na musulmi ya kamata ka zama mai taimaka ma ɗan uwa musulmi ne idan bai sani ba tun da bako ne ka gaya mar sirrin kasuwancin garin ba ka cuce shi ba saboda haka ninka farashi ga wani bako saboda amfani da jahiltar sa babu shakka cutar shi karu na ku cewa alaihi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ƙarya da yaudara alamomi ne na yan wuta ƙarya da yaudara duk abin da za a ce za ka yi yaudara to ka tabbata ta da wata sifa ta yaudara yaudara gaba ɗaya ba sifar mutum ya kware ba ce sannan ba daidai ba ne ka cuci wanda ya cuce ka Allah ya kare wanda yake ko ya halatta musulmi ya ci dodon koɗi dodon koɗin iri biyu ne akwai dodon koɗi na ruwa akwai dodon koɗi da ke rayuwa a kan tudu akwai wani garka dodon koɗin da in dare ya yi ka je da mutum za ka gan shi kaga wannan ke rayuwa ke rayuwa a teku baya fitowa shine wanda bayanin da zo cikin littafin al-muhalla na ibn hazmi a mujallal na shida shafin saba'in da shida annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da ke rayuwa a ruwa ruwa zalla wanda abin halal ne Allah subhanahu wataala ya halatta mana ta ayar al-qur'ani saboda haka duk halittar da ke rayuwa a cikin ruwa tsantsa ba ta fita halal ne ga musulmi amma akwai sharri idan wannan halittar ba koyi kun bace saboda akwai koyi kun akwai poison akwai halittun da suke rayuwa a ruwa amma cin su guba ne kana ce za ka mutu sannan kuma Allah ba ta kiyaye cewa na ta kuzo an fuka ku kar ku kashe kawo ku kaga kenan halittun da suke rayuwa a ruwa in zama idan an ci naman ta za a mutu haramu ne saboda an eh, Allah subhanahu wataala ya hada mu mu kashe kawo amma idan dodon ko yana ruwa yana rayuwa a saman tudu ba a cikin ruwa ba babu shakka haramu duk wani ƙwaro da ke rayuwa a kan tudu in ban da fara yana da matsala yana da matsala wanda shi ne fara ita ce ta samu zarti kara daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam da zai fara shi na wata ita duba al-majmu'u sharh muhazzab da sha ta Nawawi mujallad 16 wanda yake mutum ne yake yi matashi yayi yayi mafarki mutum ne ya mafarki bai tashi fahimtar cewa ya mafarki ya fita da mani ba sai bayan ya yi wasu salloli ya yi sallar la'asar da sauransu sai in ya ga alamar lalle ya yi mafarki har ma mani ya fi masa zai sake sallolin ne babu shakka hakan zai sake zai yi wankan jaraba kuma ya sake sallolin idan mutum ya tuna cewa ya yi wata sallah da jaraba a jikinsa sai ya wanka kuma ya sake sallah Bana bayanin da yake cewa ta wa lajina mujalladi na shida ta kina da ni da shida Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim da ni wa ala ali ta ni man da Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma qul lana min khashyatika ma taqulu ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يحكمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت